This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. A Najar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Muna nan kuma koda yaushe akan intanet wato a boahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Mahmud Dalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud mayakan kuɗa da na Amurka sun yi wa mayakan ISIS taron dangi a kasashen Iraq da Syria. hukumomin 'yan sanda na italiya kuma sun je sun yi samami da suka kawo mutanen kasashe daban-daban da ke da alaka da ta'addanci shugaban amurka yana jinjina mutanen myanmar saboda gagarumar nasarar da suka samu a zaɓe sannan rukunonin bangarorin alshabab ta somalia suna faɗa da junansu to a najeriya kuwa masana ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da ma'aikatar kula da wutar lantarki da aka baiwa tsohon gwamnan jihar Legas wato Babatunje Raji Fashola shin ko waɗanne irin kalubale ke gabansa? babban kalubale ne a gare shi kuma a aiki ne wanda yake yana bukatar hannuwa da yawa eh, daga kowane fanni a can kasar malta kuwa an shiga rana ta biyu a taron da kungiyar tarayyar turai da shugabannin kasashen afirka ke yi domin shawo kan matsalar kurarar bakin haure muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar amma da farko bari mu sha labaran duniya to jama'a ku da wuni mayakan kurdawa tare da taimakon jiragen saman yakin amurka sun yi nasarar cauke wasu daga cikin yankunan da ke wajajen garin sinjar na arewacin iraq daga hannun mayakan isis wanda rundunonin kuɗa da amurka din suka soma makadar musu da ɗimbin hare-hare daga asibahin yau rundunar sojan na kurdadi sun ce su ne suke rike yanzu da kauyuka da dama da ke bangarorin shi wannan garin na sinjar sannan kuma sun kame har da wani babban titi da ita isis din ke amfani da shi tana jigilar kayan aikinta tsakanin garin mosul da ke hannunta ita isis din can gabacin iraq da kuma birnin raqqa a cikin ƙasar sham wato syria wanda su 'yan isis din suka ce shi ne shine su. shi wannan titin isis take amfani da shi wajen aika makamai da mayaka da man fetur da dai sauran kayan aikin da mayakanta suke amfani da su sojojin kamar dai biyar ne suke cikin wannan kokarin da ake a kan isis hukumomin 'yan sandan ƙasar italiya sun ba da sanarwar cewa sun cafke mutane da dama a samamman da suka kai a cikin wani shirin haɗin gwiwa da wasu kasashen turai na farautar mutanen da ke da alaƙa da ta'addanci hukumomin sun ce samamin ya auna kungiyar wasu mutanen kurdawa ne da ke zaune a ƙasar norway waɗanda aka sace wato aka ce suna gudanar da wasu ayyukan bayan fage ta hanyar duniyar gizo wajen neman mutanen da za su tura zuwa iraki da siriya don su taya isis yaƙi a cikin samamin ne aka cafke mutane shida a can italiya hudu a ingila da kuma uku a norway ko bayan wannan an gudanar da samaman gidaje 26 a kasashen italiya da jamus da finland da norway da switzerland da kuma birtaniya To a yau Alhamis ne ake sa ran kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya zai fito da wani sabon ƙuduri wanda zai nemi a samu zaman lafiya a ƙasar Burundi har ma da yan barazanar saka kafar wando ɗaya da duk wani da ya nemi ya kawo cikas a wannan yunkurin na mai domata kwanciyar hankali. Ƙudurin da zai nuna damuwa game da ganin yadda tashin hankali ke daɗa karuwa a ƙasar da kuma nuna ɓacin rai na rashin samun haɗin kai tsakanin jinsunan mutanen ƙasar ta Burundi. Ba da haka kuma ƙudurin yana neman dukkan masu ruwa a cikin lamarin nan su haɗa kai da ƙoƙarin sulhunta na shugaban uganda yuwar museveni ita ma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta nuna alamun cewa tana iya ta kutsa kai cikin lamarin nan bulin da dai wato domin a kashe wannan wutar rikicin duk wannan ta zoma dai ta faro ne daga watan afrilun da ya gabata lokacin da shugaban burundin pierre nkurunziza ya bayyana ƙudurinsa na sake tsayawa zaɓe wato na neman wa'adi na uku kenan akan karagar mulki matakin da jam'iyyun adawa suka ƙi amincewa da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc To shugaba Barack Obama na Amurka ya jinjina wa jagabar adawar kasar miyamma Aung San Suu Kyi saboda gagarumar nasarar da jam'iyyarta ta NLD ke dab da samu a babban zaben da gudanar a kasar. wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce shugaban ya kira macen wacce ta taba cin lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya inda ya yaba mata saboda shekarun da ta yi masu yawa ba gajiya tana gwagwarmaya kawo wato kasar ta zaman lafiya sakamakon ya fara fitowa ne na zaben wanda ya nuna cewa jam'iyyar ausan suci ta nld ta samu gagarumar galaba akan jam'iyyar usdp mai ɗaurin gindin sojin na myanmar sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar ta nld wato yanzu haka ta lashe kujeru 196 daga cikin kujeru 243 na majalisar dokokin wakilan kasar wato kashi 80 kenan na kujerun a majalisar dattawa ma nld ta ɗauke kujeru 95 daga cikin kujeru 116 na majalisar wani abin yabawa shine cewa dukkan jam'iyyun da suka shiga zaben suna nuna alamar shirinsu na mutunta duk sakamakon da ya fito to a ƙarshe ɓangarori biyu masu adawa da juna na ƙungiyar ashebab ta somaliya sun gwabza da junansu yayin da ake cigaba da samun baraka a cikin ita ƙungiyar sanadin bambancin ra'ayin membobinta kan ko dai su yi biyayya ga alƙaida ko kuma su bi isis mazauna yankin da abin ya faru sun gaya wa sashen somaliyanci na gidan rediyon nan na murya amurka cewa rikicin ya barke ne lokacin da gungun mayaka suka auka rukunin 'yan uwansu masu rayan isis an dai kashe akalla mayaka tara aka raunana wasu takwas a wannan fadan da ya kaure can kusa da garin sako da ke lardin juba ta tsakiya wasu mayakan al-shabab dai sun jima suna kira da cewa a tsinki dangantakar da ta daɗe su da alkaida a haɗe da isis matakin da wasu manyan shugabannin al-shabab ɗin ba su yarda da shi ba ta labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc bari mu fara da najeriya inda masana ke ci gaba da tofa albarkacin su dangane da rantsar da ministoci da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi jiya shin waɗanne kalubale ke gaban waɗannan ministoci daga abuja wakilin murya amurka hassan maina kaina na na ɗauke da ƙarin bayani haɗe ma'aikatar ayyuka gidaje da makamashi wuri guda ƙarƙashin minista ɗaya na ci gaba da jan hankalin ƙwararru a najeriya tsohon gwamnan jihar Legas alhaji babatun deraji fashola aka ɗorawa alhakin tafiyar da wannan ɓangare ƙwararrun injiniyoyi irin su injiniya dodo manu ibrahim na da ƙwarin gwiwar cewar fashola ka iya cire kitse daga wuta kuma kasancewarsa kan cewa tsohon gwamna ne wanda yake kuma ya yi wani abin tasiri misali dangane da sha'anin ba da wutan lantarki a jihar lagos don wanda za su wadatu da kansu na tattaunawa da na fannin su kaga wani abu ne wanda ya faru yanzu kuna an daɗa buɗaɗa masa kofa ne kan cewa yanzu fa ba na jihar Lagos kawai ba na Najeriya ne gaba ɗaya. To shin menene girman kalubalen da fashewala ke tunkara? Babban kalubale ne a gare shi kuma aiki ne wanda yake yana bukatar hannuwa da yawa eh, daga kowane fanni. Kamar misali yanzu bukatar wuta yanzu misali a Najeriya shekara nawa muna kake shigar wuta. Kaga wannan babbar bukata ce da kowa yana yawan wannan. Injiniya Dodo Manu Ibrahim. A ɗaya bangaren kuma naɗin da aka yi wa kwararren ɗan jarida Adamu Adamu a matsayin babban ministan ilimi na ƙasa da kuma Farfesa Anthony Awuka a matsayin ƙaramin minista. shi ma masu sharhi na kallon al'amarin ta mahanga daban-daban ja'far ja'far ɗan jarida ne a nan abuja farfesa Anthony Anwuka kwararren malami ne na makaranta wato a harkar ilimi shi gangaren ne Adamu Adamu shi ma kwararre ne a harkar jarida duk amma gaskiya tsari na aiki bai dace a zo a ce za a saka shakundin a ƙarƙashin wanda bai kai wannan matsayi ba. To sai dai kuma wani tsohon sakataren kungiyar malaman jami'o'i ta ASU kuma malamin jami'a Mansur Isa Buhari na da ra'ayi na daban. In an ce ma kana profesa to ai ba gashi shi Buhari ba profesa bane amma shugaban kasa ne balantana minista to dan aza wani minista saban profesa ni na ra'ayi na ganin cewa matsawar dai zai iya limi daga cikin matsalar da yake ciki yanzu ba matsalar komai akwai profesoshin da su rika ministrin ta education kuma ba su wa education din komai ba Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Gwamnati kuma da lagai da mamman shata kafin nan wato kun ji rahoton hassan mai na kai ne yanzu kuma sai kasar kamaru inda wata tawagar jami'an gwamnatin kasar jamus ta kai ziyara a kasar domin karfafa dangantaka kasashen biyu kan yadda za a raya kasar ta kamaru musamman ma yankunan karkara daga yawunde ga wakilinmu da amurka muhammad awal garba da karin bayani Ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar tarayyar Jamus suna ci gaba da ƙarfafa danƙon zumuncin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Manzo na musamman daga ƙasar tarayyar Jamus, Christophe Colmaye, shine ya jagoranci tawagan da suka iso ƙasar ta jamhuriyar Kamaru daga ƙasar tarayyar Jamus sun gudanar da taron su ne a ofishin wakilin na musamman na ministan tsimi da tanadi wato wanda ake kira economy ko economy ya uba Abdullahi a ofishin sa da ke babban birnin ƙasar Yaounde. Taron nasu dai domin inganta sha'anin gudanar da mulki ne cikin walwala da adalci. da ma raya karkara wakili na musamman Ya'uba abdullahi ya ce taron da muka yi domin ci gaban al'umma ne da gyaran waɗansu al'amura na sha'anin gudanar da mulki har ma da yadda ake nema a kori cin hanci da karɓar rashawa a doron ƙasar na jamhuriyar kamaru domin ya yi wa ƙasa katutu wannan taron da ana gudanar da shi ne kowane shekara yanzu dai an gudanar da na dubu ɗaya da goma sha biyar zuwa dubu da goma sha shida wakilin tawagar ƙasar na tarayyar jamus mustapha christoph ya ce Euh, yana fata kasar ta kamaru za ta dinga gudanar da mulkinta cikin walwala da adalci da ma ƙara bawa karkara fifiko wajen ilimi noma ruwan sha mai tsafta da kiwo da ma ba su abubuwan more rayuwa ƙasar jamus ta ba da gudunmowa na tsabagen kuɗaɗe hasaba da miliyon casa'in na yaro. wanda ya daidai da miliyar sittin da biyar na sifan kuɗin ta jamhuriyar kamaru domin agazawa ƙasar na cimma burinta wajen bunƙasa ƙasar cikin shekara na dubu biyu da goma sha 2016 zuwa shekara na dubu biyu da goma sha takwas ƙasar tarayyar jamus dai tana daga cikin ƙasashen da suka fara mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru tun a zamanin mulkin malaku na hira da ɗan jarida shu'aibu gambo a matsayinsa na wanda ya san tarihin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga yanda hirar ta mu ta kaya kasan can baya a lokacin mulkin mallaka ƙasar jamus ita ma ta kasance cikin wato ƙasashe waɗanda suka mallaki ƙasar kamaru to a yau muna gani wato ko domin mun san cewa daga baya ƙasar faransa ce ta mallaki ƙasar kamaru amma akwai danƙon zumunci da ya saura tsakanin wato ƙasar jamus da kuma ƙasar kamaru shine yasa kake gani a yau ƙasar jamus tana miƙa wa ƙasar kamaru hannu a to ya kake gani yanzu gashi ba a maganan jamusanci a kasar kamaru ya yi daidai kuwa ka san yaren jamusanci ba yare ba ne wanda ake yin shi a duk duniya kuma ka san idan aka dubi hanyar cinikayya da harkokin da shafi duk duniya yaren na ingilishi ya fi duk saura karfi bayan haka a kamaru ana ingilishi ana kuma faransanci saboda yarenni ne guda biyu waɗanda ofishali su ne masu karfi a kasar kamaru kasar jamus a ita ce ta fara shigowa a kasar kamaru to gashi dai suna ta kokarin kotsokai kai ko dai don sun ga waɗansu kasashe ne suna kokarin wato su shigo kasar kamarun domin su taimaka wa ainihin wato kasar a ni dai a gani na jamusa sun fi kasar faransa agazawa wato manema taimako da su da kasar amurka mu dai burinmu shine wato waɗannan kuɗaɗe da ƙasar jamus ta miƙa wa ƙasar kamaru su isa wa mutane da ya kamata mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru madalla a gaida muhammad awal to daga batun ziyara a ƙasar ta kamaru sai na kwararra bakin haure daga nahiyar afirka zuwa turai inda a yau aka shiga rana ta biyu a taron da shugabannin kungiyar tarayyar turai ke yi da shugabannin afirka a ƙasar malta bayanai dai na cewa kungiyar kasashen turan na shirin baiwa afirka euro biliyan biyu domin su magance matsalolin da ke haifar da kwararar 'yan afirka zuwa nahiyar na tambayi mustapha muhammad kadi na kungiyar kudiyawo wanda ya daɗe yana bin wannan lamari daga jamhuriyar nijar ko tallafin kuɗin zai yi tasiri to eh, sanin kowa ne idan aka ɗauki yau matsala ta bakin haure ba a iya cewa ta fuskanci kurum ko wata eh, rishin tsaro ko yunwa tunda idan kuka dibi wato kasashe masu yawa inda al'ummarsu take hita tana tahiya kawar turai basa da yunwa mahi yawa kasashe eh, ne masu teku kuma suna da ruwa habba iyaka suna da abinci habba iyaka kenan eh, wannan muhawara da ake yi a malt kakin a yi ta dauri su waɗannan waɗanda ake doka kawar baƙin haure ko matasa masu niyyar su hita da su ne kamata a yi shawarwari a tambayi su menene matsalolinsu wai mine yake sa suna hita suna tafiya ba yunwa ba waɗansu ke korarsu to kenan idan ba a san matsalolin nasu ba sosai da sosai ba a iya cewa a je a yi babban muhawara wadda za ta fuskantar tsaida su a gidajen su. idan ma aka ɗauki duk kuɗin duniya aka zuba a can ba za ta magance wato wannan eh, matsala da gare mu ta bakin aure ba idan ba a zo nan afirka ba kun saurari mustapha muhammad kadi kenan na kungiyar kude wanda ya daɗi na bin diddigin matsalar kwararra 'yan gudun hijira zuwa nahiyar turai Dukan wannan batu ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta yaya kuke ganin za a shawo kan matsalar kuraren bakin haure zuwa nahiyar ta turai. Lambar da za ku kira dai idan mun buɗe layukan mu jima wato ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu biyar shida wato biyu biyar shida shida ga lambar zan ƙara faɗa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida. To yanzu karfe hudu ne da kusan minti goma sha shida a jamhuriyar Nijar da ma kuma kauce ta Najeriya. wato goma na safe kenan a nan birnin washington dc kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka ga jimmy ali da shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin sake saduwa da ku a wani shiri na sai bango ya tsage. Malam Muhammad Abubakar, Daraktan Hukumar Samar da Ayyukan yi da ake cewa NDA a takaice zai amsa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu game da matsalar rashin ayyukan yi. Doka ji waɗannan tambayoyin ko? Alhamdulillah hajiya wato tambayoyi da suka yi alal hakika suna da ma'ana. Mhm. Wato da yin tabbatar ma ɗan uwanmu suna da Abdulkarim Sadiq da sauransu cewa matsalar rashin aiki ne da talauci ta addabi duniya gaba daya. ba Najeriya kawai ba. Sai dai wani wurin ya fi wani wurin jin kaifin matsala. A halin yanzu za a lura cewa tabarbarewar tattalin arziki ya shafi duniya. tabarbarewar tattalin arziki kuma ita ce take jawo talauci. Sannan tana jawo mutuwar masana'antu waɗanda su ne suke baiha jama'a ayyuka. To, ala ai halin mu abin da muke gani duk da akwai matsaloli waɗanda sun samo tushensu daga matsalolin tattalin arziki tattalin arzikin ƙasa muna ganin cewa su ma jama'a al'umma akwai wasu abubuwa inda suke da gaira wanda dole sai an tashi tsaye an gyara domin a samu samun sauki alal misali mhm. alal misali wato za ka ga yara sun fito daga makaranta sai bugan turanci amma ba su sa abin da za su yi da hannuwansu ba saboda haka mun hukumar mu abin da ta shi ne sai muka tsaya muka kawo shirye-shirye waɗanda za su tabbatar da wannan matashi da ya fito daga makaranta ya samu abin da yake iya yi da hannun shi domin ya yi dogara a kan shi a kan kansa um, da yawa da yawa matasa abin da suka ɗauka ba wani aiki sai na ofis har wani ma na ce yanzu yana ne yana kirarin cewa wai aiki sai ne wanda yake da hannu da shi ko na abu. To eh. ina tabbatar ma 'yan uwana cewa aikin gwamnati ba nan ba da daɗewa ba zai koma sai rago. rago idan kana matashi kana cin karshe ka samu ilimin ka ka fita waje ka nemi kafa abin da zaka dogara akan shi muna da tarihin mutane da yawa ban sani ba ban sani ba gaskiya ban sani ba in dan ya taɓa yi ma wata gwamnati aiki ban sani ba akwai sauran mutane waɗanda Allah ya albarkaci dukiyoyinsu da al'amuran su wanda ba taɓa yi ma gwamnati aiki ba saboda haka yanzu an daina yayin neman aikin gwamnati abinda matashi wanda ya isa yake da zuciya abinda ke neman yi shi ne ya nemi yadda zai kafa abinda zai dogara da kanshi to a nan wurin hmm. abinda muke yin shi ne mu koya maka idan kai alal misali wanda ya gaba sakandare ne sai mu koya maka ita sana'ar kanta domin ka fito ka rufe idan wanda ya kamar jami'a ne domin muna ganin an riga an shirya kwalwar shi da ta hankalin shi to sai mu kashe wani dan horo akan sana eh, tafiyar da eh, kasuwanci domin ya kafa masana'anta ta karama wadda zai tattala cikin ikon Allah ya riga hatta jima shi ma ya samu aiki ya samu wakil aiki to waɗannan su ne hanyoyi da muke bi domin mu samu domin mu mm. samu matasa su rika dogari a kansu amma akwai shirye-shirye da yawa ana musamman da ake hajjira ba misali eh. kwanakin baya muka bullo da wani shiri wanda muke kira dabarun kwarin baya domin mutane na kasassu misakai muka fiddo da abin nan kusan duk jihar da ke najeriya ba inda ba mu je ba muka rika horar da hamsin ɗari hamsin ɗari hamsin ɗari ba don hamsin ɗari ta isa ba a'a domin sauran masu ruwa da tsaki kananan hukumomi ne eh, gwamnatocin jihohin da saura su ma su yi idan suka yi za mu haɗa ƙasa tam. Hatta su wanda suke ilimin jami'a abinda muke tsari a kansu shine wanda ya ilimin jami'a kafin a ba shi takardar shaidar ya gama akan ce an same shi da kyakkyawan hali da kyakkyawan hazaƙa wajen abin da ya koya to muka san cewa idan kai shekara biyu uku hudu biyar ba aiki da kyakkyawan halin da shi abin da ya koya da zai fara ɓacewa shi ne hmm. dalilin da muka bullo da wani shiri da muke kira graduate attachment program eh. za mu jawo mutane da suke eh, jami'a mu kai su ma'aikatu inda za su rika aiki kamar kowane irin ma'aikaci da safe in ka tashi ba ka tunanin yau ba inda zan a'a akwai inda za ka je inda ake bukatar aikin ka mu ko muna dan bashi alawus ma'ana a nan wurin shine cikin lokacin da yake wannan aiki yana saurare yana kallon wurin da yake aiki idan akwai wani abu ya kullo da ya ba sha'awa ya ce ya kama ko kuma su waɗannan da yake aiki ya yi aiki tukuru yadda za su yaba in mun ce mun gama su ce a'a da mun shi mu ɗauka in kawo haka duk da samu ba to abin da muke in ka gama sai mu kira ka sai mu saka cikin wani shirin mu da muke kira ka fara naka kasuwanci wato start your own business sai mu hmm. kawo ka mu saka ka ciki mu baka horo da jere na ta da kasuwanci sannan mu kokari mu samu kai da za ka fito da sana'a assalamu alaikum ah, mai magana shine kwamar sambar saulawa daga nan jihar katsina tarayyar najeriya na farko ina yi ma babban bako sannu da zuwa kanan zan yi mashi tambaya guda biyu tambaya ta farko shine shin ina son mana bayani wani irin tanadi a wannan hukuma ta yi ma miliyoyin matasa da ke a tarayyar najeriya musamman ɗalibai waɗanda suke a makarantun university da irin su college of education da polytechnic wanda idan sun gama wani tanadi wannan hukuma ta musu tambaya ta biyu kuma da nake so da an samu shine shin a budget muna jin ana hidda miliyoyin ko biliyoyin daloli ko biliyoyin nerori kai a kan wannan hukuma shin ina wa'annan kuɗaɗe suke tafiya mu ba mu ganin aikin da wannan hukuma take a ƙasa ina kuɗin nan suke tafiya tambaya ta kenan. to to Allah shi ga ta malam idan ka je daura za ka samu santa da muka gina da wajen miliyan talatin da uku idan ka je ka suna nan ma'aikatar ta kusa da eh, ofishin 'yan sanda za ka samu santa da muka gina da kamar miliyan talatin da uku idan ka je funtuwa za ka samu santa da muka gina kamar da miliyan talatin da uku a halin yanzu muna nan muna ginin santa da arimaye a cikin kashin kuɗi da bana in allah da za mu gina ɗaya a kurfi za mu gina ɗaya a jibiya sai kenan na biyu ina son in sanar da kai wato idan kamar ka ɗauki santa ta funtuwa wanda lokacin da muka fara mun horon ɗalibai ɗari biyu da hamsin a lokaci na farko kowannen su idan ƙarshen wata ya yi muna ba su naira dubu biyu ko masu horon su muna eh, dubu biyar da kai masu horon su muna ba su dubu goma goma idan kai lissafi wannan dari biyu da hamsin dubu biyar ka duba ka ga abin da yake kamawa kuma idan ka lura ina da sanka guda arba'in da daya a cikin kasar nan banda yake sannan akwai wuraren masu sana'antu masu zaman kansu inda muke da yaran mu mu biya su mu biya yaran saboda ka kuɗin da kake gani yaran da ke zuwa muna ba su kuɗi malaman da eh, masu koyar da sana'a muna biyan su ya ka abin da muke ga kuɗi kenan domin mu horar da mutane mu samu sana'a bayan an yi wannan mukan sayi kayayyakin aiki wanda za mu ba wasu daga cikin wanda muka horar ba mu da isassun kuɗin da za mu ba duk wanda muka horar amma muna ɗaukar wasu daga cikin domin ne domin ya zama misali kaga shi aikin samar da aikin yi ba a ce sai gwamnatin tarayya ba kawai a'a da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma da sauran al'umma ƙungiyoyi masu zaman kansu za ka lura kamar mata gwamna tana yi matar caman local government tana yi matar duk wani mai nuna alheri yana yi saboda haka ba mu kaɗai muke ba amma idan ka lura mu a dukkan kowace jiha akwai mu kuma wannan kuɗi da kake gani ana bada shi ne domin jiha talatin da shida da harkata da kenan. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar Gagarawan jihar Jigawan Najeriya. Wanda ya ce hakika kiran da babban hafsan sojin Najeriya ya yi wa sojojin na Najeriya na su bar tsoma kansu cikin harkokin siyasa ya yi daidai. Tunda aikin su shi ne su tsare kasa don samar da zaman lafiya. Sai kuma sakon Nasiru Musa Mai Yama jihar Kebbi wanda ceto sabbin ministocin da za su sha tsuwar kama aiki yau. Ku yi wa kanku kashedi da dukiyar talaka don tsira da mutuncin kanku. babu shakka bikin rantsar da sabbin ministoci a najeriya ya ɗau hankalin 'yan najeriya fatanmu shine allah ya sa su zama abin kwatance gare mu amin sako daga mai nasara nasara funtuwa shi kuma ciroma mai turare dumjiya jihar da magaran nijar cewa yayi salamu alaikum murya amurka to mu dai fatanmu allah ya sa sabbin ministocin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rantsar da su a yau su zama masu gaskiya da riƙon amanar dukiyar 'yan najeriya amin sai kuma sakon ali usman taka lafiya wanda ya ce matakin dokar ta bacin da hukumomin kasar kamaru suka dauka domin dakile 'yan ta'addan boko haram mataki ne mai kyau hakika muna goyon bayan shugaban kasa muhammadu buhari na cire manyan sakatarorin gwamnatin tarayya da fatar waɗanda suka mai gurbin su za su zama masu son ci gaban kasar mu sako daga su sahabi dan daidai ba. sai kuma sakon isuhun dela faki wanda ce mu al'ummar hausawa mazauna garejin olade da ke karamar hukumar ife south jihar osun muna taya sabbin ministocin najeriya su 36 muna rantsuwar kama aiki allah ya taya su riko ya sa su ba mara kunya wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasar amin da ƙarshe sai sakon professor aliyus haruna kirami sau wanda salamu alaikum voa hausa mu dai fatanmu akan waɗannan sabbin ministocin shine su yi kishin mu domin kuwa babu hari ya zaɓe su ne a matsayin masu adalci to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice mayakan kurdawa tare da taimakon jiragen saman yaƙi na amurka sun yi nasarar cafke wasu daga cikin yankunan da ke wajajen garin sinjar a arewacin iraki daga hannun mayakan isis wanda rundunonin kurda da amurka suka soma kadarwa da ba hare-hare daga sassafahin yau rundun sojan na kurda dai sun ce su suke rike yanzu da ƙauyuka da dama da ke bangarorin wannan garin da ake rikici a zagaye da shi a italiya kuma hukumomin 'yan sanda ne suke bada tasu sanarwa ta daban da cewa sun cauke mutane da dama a samamun da suka kai cikin wani shiri na haɗin gwiwa da wasu kasashen turai na farautar mutane da ke da alaƙa da ta'addanci to madalla masu abu ne sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da daren allah da za mu sake dawowa yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto sai kuma mu mr rob da daniel brown da ya bada umarni mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka amma kada ku yi nisa domin ga halima da jamila da shirin yau da gobe